yi muna ranar Juma'a 25 ga watan Janairu shekara ta 2023 kuna tare da sashen Hausa na Studio Kalangu ga labarin tare da wa Usman ga muhimman kanun su. Ƙungiyoyin 'yan kasuwa sun yi kira ga 'yan kasuwa na birnin Yammai da kada su buɗe shaguna a safiyar yau. Abokan aikinmu sun zagaya cikin kasuwannin ko me suka gani ku biyo mu cikin labaran. sama da mutum 200 na ƙauyen tegeyi da ke gundumar tera sun iso banki lare hukumomin yankin sun nuna cewar barazanar 'yan bindiga ce ta sa suka gudu a rahoton na musamman na wannan maraicen zai karkata kan sabuwar rayuwar matasa da suka bar sana'ar kabu-kabu a yankin wallam jihar talabere da fatan an wani lahiya muna yau 27 kautin yare. sanarwar babu kasuwa da wasu kungiyoyin 'yan kasuwa suka kira a nan birnin yamai ta samu karbuwa daga wasu 'yan kasuwar yau da sahi a cewar da hima abdullahi magatakar da kungiyar 'yan kasuwa na wadata har yanzu wasu 'yan kasuwa na korafi kan takardar sayi hancin kaya cewa da facture certificate kadi karin hasken da yamma asman abubakar Fannin kasuwanci ya gashi da matakai da basu dace ba da mahukunta ke ɗauka, tsadar rayuwa, rashin adalci. An tilasta mana yin amfani da fakacir ta zamani, wata fakacir sarfifiye. Har ma aka ce duk mutumin da bai mallaki wannan fakacir ɗin ba, ba za a sayar masa ba. Idan aka tilasta karamin ɗan kasuwa mai yawo ya ɗauki wannan fakacir, yaya rayuwar al'umma ta yau da kullum za ta kasancewa. Gaskiya mutane su dawo kan hanyar gaskiya. Wannan farkon ne. Muna sa ran nan gaba mu yunkura ba ta hanyar rufe shaguna ba. A'a, mu fita domin mu nuna cewa lallai rayukanmu sun ɓaci. baki. Ma nous sommes mécontents. Da'irar Bankilare ta karbi sama da mutum 207 da suka baro guraren su tun 25 ga wannan watan tsakanin karhe 8 na sahe zuwa 5 na marece. Wannan mutanen sun hoto ne daga da'irar goruwal musamman ma ƙauyen Tege a cikin gundumar Tira. bayan wasu mutane ɗauke da bindigogi sun matsa musu kaini har sai sun bar ƙauyukan nasu kamar yadda kaca ami magatakardan gundumar bankilari ya shaida ma yusufa iliwata. Yar a partir de Jiya tun karfe takwas jama'a sun fara zuwa mana a nan bankilare. Mun ajiye su tsohon sansanin Jesan. Zuwa jiya mun samu mutum dubu biyu da bakwai da suka baro mazauninsu. Iyalai ɗari uku da tamanin da uku a ƙididdigar da muka yi. Duka tsawon dare jama'a suna ta zuwa har zuwa yau da safe a halin yanzu jama'a sun rubanya. Muna kira ga al'umma bankilare su taimaka mana. Gundumomi biyu ne da suke iyaka da juna al'umma ɗaya ce. Muna da matsalar ruwa saboda shaton da yake baiwa bankila da ruwa bai isar duka al'umma sannan akwai matsalar gurin zama al'umma suna cikin rana ne. A cikin wata sanarwa da ta fitar a ranar 26 ga watan Janairu, hukumar kasar norvege nerek ta yi jan kunne kan makomar matasa a kasar niger musamman ma kan batun rashin tsaro a game da al'amuran karatu a cewar shugabar kungiyar ta nereka wato shugaban kungiyar hassan amadu bayan batun matsalolin da suka ma al'amuran karatun da fifi rashin nutsuwa ma na damun matasan ga dai cigaban firar tasu da farid buraima yayin da al'umma suka yi kaura ba wai matsalar ɗakin karatu ne kaɗai ba haka ma matsala ce ta samun natsuwa wasu daga cikin yaran sun shaida gallazawa da musgunawa ko su ko iyayensu ko kuma tsofi a cikin al'umma wanda yana taɓa yanayin natsuwar hankalinsu suna da buƙatar a dafa musu domin fita cikin damuwa da tashin hankali da suka fuskanta kuma tsarin karatu ya kamata ya tanadi da wannan yanayi rashin sukuni domin yaran su samu walwala a makaranta A zaman taron ministoci na jiya, gwamnatin kasar niger ya sake maido dokar ta ɓace cikin jihohin Difa, Tawa da Tilabere. wannan dokar da aka sake maidowa za ta ɗauki wa'adin watanni uku daga 31 ga wannan watan zuwa 30 ga watan afrilu shekara 2023 wasu gundumomin jihar talabiri da suka hada da filingi da ballai yara da kolo su ma abin ya shahe su in ji sanarwar An yi wata haduwa tsakanin majalisar mashawartan jihar Agadarsa da kuma kungiyar Kojesa, inda suka tattauna kan hanyoyin da suka kamata a biyu don shawo kan matsalolin da suke fuskanta. Anise Karim ya yi fira da Ibrahim Igza, mai bima shugaban majalisar mashawartan ta jihar Agadas, ga kuma abin da yake cewa. La semaine dernière, ya yi platform A makon da ya gabata kungiyar 'yan makaranta na lise da college na Agadas sun ajiye takardar koke-kokensu. A cikin wannan takarda mun gano wasu batutuwa da suka shafi kwamitin tallafawa makarantu kojas saboda haka ne muka kira wannan taro domin mu tattauna mu sami mahita mu karfafa kungiyoyin tallafawa makarantu na agadas karkashin hukuma suke matsaloli ne da suka shafi ruwa lantarki makewayi waɗanda kwamitocin kojas ke iya magancewa kafin masu iso ga hukumomi ta hanyar amfani da tarbace da suke yi da kuma wasu kudaden tallafi da suke samu akai-akai ya kamata su tabbatar da haske cikin ayyukansu domin iyayen yara na kokawa haka ma ɗalibai kenan ya kamata mu gyara kowa ya san matsayin shi responsabiliser tout un chacun a cikin tsarin tattaro kudaden da suke yi don cigaban gundumar tasu shugaban da'irar ta tesawa na tunatar ma jama'a muhimmancin biyan kudaden a sangam a cewar shi da wannan kudaden ne suke tafiyar da ayyukan kyauta da rayuwar al'umma mu saurari karin hasken da shugaban da'irar lawal inusa yamma iliya mummune ta kamata duk mutum da yake bus titi ya shago na titi akwai abin da yake samun tax ta occupation du domaine public yanzu za a amsa shi duk metar kare guda mil ne kwanci ɗari uku kenan daidai an yi mai na kowa kowa za a ba shi takardar shi ta abin da za a zuba cikin shekara kuma kaga wannan wuri ne naka ne in kana buƙatar shi ka bada in kuma baka bada ba sai a ɗauka aba wani shago ne ko wani wanga ko rumfa ce kai an yi mai zire kai da kanka ma kana yi mai zire nawa zaka bada cikin shekara kuma kuma kana iya bada wani abu yanzu in aka dan wuta ka bada wani abu mu da so muke cikin shekarar ne ya zaman dai ka biya wannan tax ta occupation demand public a cikin niyyar su ta taimaka ma matan da ke sai da tsakuwa da rere kungiyar tagas espoir ta tsara wani zaman bada horo zuwa ga mata ɗari da da'irar wallam da suke zaune a birnin yamai ko wace karuwa ce wannan matan za su samu daga wannan horon ga dai amsar da umma muhammadu ɗaya daga cikin matan ta bayyana wallahi aikin hannun da muke yi shine ɗaukan ƙasa muna ɗaukan duwatsu muna wahala sosai muna tafiya har gaba da kasuwar katako wata rana mu saida wata rana ba mu saidawa mun daɗe muna wannan aikin wata rana na abinci ma ba mu samu wallahi allah ne ya kawo mana mutanen nan suka zo ganin yadda masu saida ƙasa suke fama da shi shi yasa suka zo suka koya mana yadda ake sabulu turaren wuta da turaren jiki aiki mun gani mun gane ya rage gare mu mu yi mu ci amfanin shi sun ba mu abun hannu sun ce mu je mu yi muradin mu sanin nan da aka ba mu za mu yi aiki da shi don cin gishin kanmu mu bar zaman kan hanya Jihar Maradi tuni dai ta san wakilanta biyu da za su wakilce ta a karo na bakwai na satin da aka keɓe don wasan ta a jihar Zandar a wannan shekarar. garin maraɗi ne zai shiga gasar ta wasan kwaikwayo gundumar ta sawa kuma za ta yi na ban dariya kamar yadda sakamakon kaɗe da raye-raye ya bayyana a ranar 23 ga wannan watan ga dai ƙarin hasken da shaibu beku shugaban kwamitin alkalin gasar yamma muhammad mamman Wasar ta wani ginshikin haɗin kai ne na 'yan ƙasa da kuma cuɗanyar dukkan ƙabilolin ƙasa. Ƙasar Nijar tana ƙasa ɗaya ɗaya da ba ta wuce ƙabilu goma ba. Kun ga an bagobiri ya haɗu da bazabarmi ko buhulla ce ya gamu da ba are? ba'are ne da bagobiri wasan dangi suke gaskiya abu ne na ƙasa. Mun yaba wannan a matsayin mu na alƙalan wannan gasar. A fuskar taƙaitaccen wasan kwaikwayo na minti goma sha biyar 'yan wasan maraɗi suka zo sahun gaba. wajen ban dariya 'yan tasawa gaskiya wasanni ne masu ban sha'awa 'yan da kwaro sun zo 'yan tasawa 'yan gidan rumji 'yan maraɗi 'yan mayayi gaskiya 'yan wasan sun yi bincike sosai kamun su shiryar da wasan an kamar muka ɗau wasar 'yan maraɗi wani saƙo ne suka isar a ciki na haɗin kai zaman lahiya kyautawar zamantakewa don a zahiri ba wai a yi wasan ne ba kawai a'a ana son a cikin wasar a isar da saƙo. Mais il faut aussi da kuka ji wannan shine sautin na rahoton namu na musamman wannan karar injin da kuke ji har yau yana kokawa a cikin kunnuwa al'ummar yankin jihar talabere inda aka hana zirga-zirgar babura ko kabu-kabu kamar misalin awalam inda dokar ta soma aiki tun shekara ta bakwai sai dai wannan sana'ar matasa da dama ne ke cikinta kuma suke samun na kore ma bakin su guda kamar yadda zo ku ji a cikin rahoton da habibu garba ya shaida mana. sanye da shoti baka mai tambon mai da kuma wani wando cirare kwance karkashin mota wani kile a hannunsa na dama matashi abdulaziz sale na gyaran mota yanzu mai koyon kanikanci ne na mota a cikin wani gareji a garin walam matashin dan shekara 28 ma'aurati ne kuma uban yara biyu can da matukin kabu-kabu ne wanda ya yi suna a yankin zarmagan da garin nasu wannan matashin har yanzu yana tune da wannan sana'ar wadda a cikinta ya girka iyali kuma ya samu saka jari da dama. Hakika yau yana cin moriyar wannan kanikancin mota amma karar moto na zo masa wasu lokuta a cikin mafalki a cewarsa. kawo kawo nake yi na zo gare sai na ce bara na zo ko zan samu wani abu kamar yadda ake cewa yawo ya fi zaman banza idan kana yawo to ba ka rasa abinci hannun zirga-zirga da motuna ya yi tasiri ga mutane da dama tsintsiya a hannu hannun riga a dunkushe aishatu matar aziz na bayyana yadda suke fafutuka a yau Da abinci bai taba tsinke mana ba, tufafin yara da ni kai na uwar ba mu da matsalar sutura, takalma da dukkan kayan rayuwa sai hamdala. Amma yau muna cikin matsatsi. In ya tafi garaji. wani bi abincin rana hatta sabulun wanki sai mun ɗauko shi bashi amma yanzu sai a hankali komai ya ja da baya. Kaman Aziz Zakariya Musa shiko mai gyaran motunan kabu-kabu ne yau noman rani yake domin rayuwar yau da kullum ganin rishin moton da zai gyara ya jaraba yin kasuwanci amma kasuwanci kasuwancin bai karɓe shi ba mu saurari zakariya. Go kai sun tangate. Aikin da na fara shine fatauci na bude shago da farko shagon ya mutu na ƙara ta da shi ya ƙara mutuwa shine na samu mafita ina aikin lambu ina ganin yadda ake aikin har na iya shu da albasa da salati muke albasa da salati zuwa ga wannan matasan da ke jimran nema gwamnati da abokan hulɗarsa ya kamata su kawo musu taimako hakan zai ba su damar rayuwa cikin kyautata kuma don kar su fada tarkon gungun masu dauke da makamai ba bisa ka'ida ba ganes a bayanin magajin garin walam abdulkarim musa a nan da'irar walam muna ta kokarin jawo hankulan matasa su rungumi aikin noman rani cikin duka faɗin mu muna nan da duba na samar da wajen noman rani don kada matasa su tafi cin rani a cikin watan disamba gwamnati ta kawo injin ban ruwa 42 a aka damƙa su ga ƙungiyoyi. An yi ƙungiyoyi ne akwai na matasa akwai na mata. Yanzu haka akwai wani wuri da da'ira ta baiwa matasa ɗari muna ta ƙoƙari dai domin dafawa matasa. Rashin kwanciyar hankali da ke akwai yanzu haka cikin ƙasashen yankin Sahel na tasiri kan ayyukan matasa amma sai dai a yi godiya na ganin matasa da yawa na samun aza daidaito da halin yanayin don haka ne masu sa ido ke fatan ganin ƙasashen sun tallafa ma wa'annan kan matasa don karsu an kara ga karkatar juyawa wajen 'yan da zamna tsaye marasa imani. nan dai muka zo ƙarshen labarin na sashen hausa na wannan maraicin idan an shima kaɗan za ku saurari habibu garba dokin labaru na sashen zabarmanci idan ya kammala akwai nafisa sirfo doke da hilin mahawara 'yan jarida a yi saurari lahiya allah ba mu A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin mu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.